magana farko da aka yi magana aka yi akan waɗanda suke aikin kaga babu ruwan gwamnati in gwamnati ba ta da ruwa tsaki in kuma gwamnati ba ta ce je su gaba da yi ba kamar yadda muke zargi gwamnati ta ce su je su aikin idan ba ta ce ta ce su je su ba me dame ta ba abin da ya dame ta sannan sai magana ba da lamini eh, magana magana magana da ba da lamini ce aka yi waɗanda za su ba da lamini su da za su ba da lamini in sun gamsu za su ɗauki kuɗi su ba su ba wanda ya hana su amma kada kai tunanin nan da wata uku ka zo kuma wajen injiniya baka bi su ka ce a ga kuɗi mun zo mun ce ka biya mu to kai ba ka san adalci ba kai ba yi ko ba gane ba saboda a wannan lokacin shikenan to shikenan a wannan lokacin yanzu sai aka ranto kuɗi yanzu sai wannan gwamnati ta je ta gama abubuwan da za ta yi ta ranci kuɗi ta biya duk abin da za ta yi maka kyale ba ai magana ba komai ba to shikenan sai nan da gaba nan da wata uku kuma injiniya abu kabiru su ya shigo sai wanda aka ranci kuɗin sa ya zo ya ce sai an biya shi kuɗin sa shikenan mu kuma ya kake tunanin ya za a zo a tafi da al'amuran gwamnati me yasa ku da kuke kusa da injiniya abba kabiru yusuf ba za ku ba shawara cewa ya hakuri da waɗannan shirye-shiryen me ake saurin me ake yi tunda kamar yadda wasu ke cewa yan eh, makonni ne suka rage abin nan haka abin da duk injiniya baka yi ba yana yi ne wai yana yi ne don son zuciya ko son kai ba magana ake yi ta mutanen sai da suka ga an ci zaɓe sannan suka kirkiro wannan kaga manta da sun zaman su su a tunanin su ba za a taɓa da su ba a tunanin su kawai sun gama shirya gwamnati za ta wuce zau za a dora kuma wanda dama ya tsayar ya gaya musu cewa a'a wallahi duk abin da ce, ko abin da kuke so shi za kawai Allah ya zo ya ikon sa Allah da ikonsa yadda muka yi tawassuli muka roki Allah ya kada su Allah ya kawo ƙarshen irin wannan abubuwan da ake Allah ya kawo shi yanzu kuna nufin cewa kamar idan har wata bukata ta gaggawa ta taso wa jama'ar jihar Kano ga mm-hmm. kuma gwamna yana da wata biyu a gabansa yanzu kuna jira kenan har sai an zo kun karɓi mulki sannan eh, sannan ayi abu jihar Kano tana da arziki da ba sai an karɓi bashi ba duk wata bukata ta gaggawa da zamu da suna alkinta mana revenue dinmu da wasu mutane ba su mai da rabonu ne zama su ba da wasu mutane ba su zo sun saka iyalansu a cikin al'amuran gwamnati suna zuwa suna damalmala ko ina da ina ba da ba su zo sun lalata inda ake ba da ruwa ba da ba su zo sun shiga bangaren lafiya sun yi kano kane kane ba Ina da maganar ma yanzu gwamnatin jihar Kano sai dai a ce akwai biliyoyi kamar yadda wasu gwamnonin suke yi sai dai a ce a akwai biliyoyi ba maganar rance ba yan bangaren gandujiya suna cewa dama kusan kowanne wata a baya bayan nan Eh, ba iya biyan ma'aikata albashi sai idan gwamnati ta ciyo bashi daga bankuna a hada a biya shin yanzu kuna nufin kenan tunda kun tsorata bankunan kar su ba gwamnatin ganduje bashi kuna nufin a jira biyan albashi kenan har sai kun zo anya wannan ba ba za a zarge ku da eh, wani abu na eh, sanya mutane cikin halin haulai ba okay ba sa iya biyan albashin suke daukan ma'aikata yanzu suka dauki sama da mutum dubu ɗaya ɗari biyar suke saka su a cikin payroll duk ba sa iya daukan albashin suke yin wannan to ai sai ka tambaya to wani irin shugabanci ai na ga abin da shi gwamnati mai barin gado ya faɗa cewar kamar babu sense of direction mu kuma sense of direction din ne ma ya muka kai magana da ba mu san me mu yi mun shigo kila ba za mu yi wannan maganar ba gidan gwamnati ba a guri mai tsada a GRA sai a ce wai an wa da wani naira miliyan uku ya kawo kuɗi ya je ya je lokaci duka dauka ya je ya ya sayar da shi naira miliyan ɗari biyu duk kuma wasu ma kuma za ka ba ma ma'aikata ba ne saboda kawai Allah alaji akwai matsala ba kuma wallahi tallahi wannan abubuwan ba za su wuce ba haƙƙin al'umma ne muka karba kuma sai an yi abin da ya kamata kuma wannan abun na tabbatar ba zai hana injiniya abu kabiru yusuf ya ci gaba da fito da shawarwarin da yake ganin cewa ya kamata a baya ba da kowane rana kowane minti kowane awa kowace rana ta muna ƙara matsawa ne kusa da hannun oba wanda wani lokacin da izinin Allah ba ma magana shawara za a baya ba magana ce za a ɗauki mataki kuma matakan nan su ne wanda al'umma jihar Kano za su yi munna da su Masu bibiyar mu mu da wannan lokaci mu da kasancewa tare da ku da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. To har yanzu muna a siyasar jihar Kano inda a baya-bayan nan ake samun cece kuce a tsakanin gwamnati mai barin gado da gwamnati kuma da take jiran karɓar mulki a wannan jiha da ke a arewacin Najeriya. Bayan da aka sanar da Abba Yusuf a matsayin zababben gwamnan jihar Kano. ana ganin wasu suna zarginsa da wuce gona da iri da kuma gajen hakuri, wurin ɗaukar wasu matakai da ya kira shawarwari abin da shi kuma yake karewa da cewa shawarwari ne da ya kamata a bada a wannan lokaci saboda suna da muhimmanci. To mun gayyato a muhi magaji rimin gado wanda yana ɗaya daga cikin jigajigan tafiyar shi zababben gwamna na jihar Kano domin mu ji daga gare sa da waɗannan zarge-zarge suke da kuma yadda gwamnatin tasu ta dosa idan ta samu ah, aka rantsar da ita samu muhi barka da wani lokaci jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barka ka dai wa alaikum assalam to barista mutane abin da suke ta magana shine me yasa gwamnatin ah, eh, me yasa zababben gwamna ah, abba kabir yusuf a jihar kano yake ta yin wasu abubuwa da ake ganin kamar sun wuce gona da iri daga jan hakuri? to ka ce mutane zai ga ka cika da yawa ni ma mutum ne mutanen mu na yan gwangwaziya wanda suka haɗu suka yi rinjaye suka tabbatar da injiniya Abba Kabiru su a matsayin gwamnan Kano duk mutane ne kuma masu haƙƙi a jihar Kano kuma wanda suke da ruwa da tsaki a jihar Kano shi yasa ma suka tabbatar da shi a matsayin gwamnan jihar Kano ko wance baka tabbatar da shi na biyu a cikin gabatarwa ka ce ana sabunce sakun saka tsakanin gwamnati mai barin gado da gwamnati kuma mai jiran gado to daga cikin bayananka kai kanka ka gamsu da cewar a hankalce ka gamsu da cewa gwamnatoci guda biyu muke da su yanzu muna da gwamnati da ke ah, kira daga dai gabatarwa ta ba cewa ne na gamsu ba cewa ne <laughs> gashi akwai gwamnati mai barin gado akwai gwamnati mai shigowa yawwa to kaga gabatarwa kai ai wannan ita ce magana ta gaskiya abin da yasa ne maka wannan na kama ka da abin da ka ce saboda shine tsari na gaskiya akwai gwamnati mai jiran gado da gwamnati mai barin gado yau da kafin ai zabe kafin 18 ga wata injiniya biyu Yusuf ya yi magana makamanci wannan sai a ce a'a yana wuce gona da iri ko kuma an yi katsalandan amma bayan an tabbatar da kai an baka certificate ka zama gwamnan Kano wanda in Allah ya kai mu ranar 29 ga watan Mayu kasa da wata biyu eh, eh, za ka shigo cikin zai karɓi ragamar tafi da al'amuran gwamnatin jihar Kano to na ganin duk wanda ya ce cewa katsalandan to shine shine yake kallon wannan a matsayin katsalandan sannan abin da zaka lura da shi shine magana ta shawari shi injiniya baka dirisu ba mataki ya dauka ba babu kuma inda ya ɗauki wani mataki magana ce ya fito da wasu abubuwa wanda tun ma kafin kowace irin jam'iyya ce ma adawa kamata ya ce tana da irin wannan tana fito da irin waɗannan abubuwan ta kalubalanci wani abu wanda ake yi ba daidai ba a gwamnatance so ita jam'iyyar adawa dama amfani ta kenan to kaga mu yanzu ba mu ne masu adawa mu yanzu mu ne masu gwamnati to kuma muna ganin cewa wasu mutane wanda lokacin suke shuɗewa sun ɗauko abubuwa waɗanda suke ganin misali bayan an yi zaben nan sai ake rike-riken yin gininnika a wuraren da aka zo aka yi an tabbatar da cewar dama wannan abin da aka yi ba daidai ba ne because in wani abu aka yi na daidai babu magana rige-rige ba sai an zo ana wani to idan haka ne ba da muhi me ya kawo magana shawarar eh, dakatar da gine-gine a waɗannan filaye hmm, to ai saboda shine abin da ya kamata a yi shine abin da ya kamata saboda bayan an samu bayan Allah ya sa mun samu nasara an tabbatar da injiniya Bakari Yusuf ya zama gwamnan Kano shine aka fito da abubuwa abu dai daga cikin abubuwan shine kaka manta al'ummar jihar Kano ko ta ina ko ta wani bangare sun koka dama dan ba yanda za su yi ne ba su da abin da za su yi ne abin da za su yi din bai wuce abin da suka yi suka amfani da kuri'a suka fitar da waɗannan mutanen daga shugabanci kuma suka kawo injiniya bakar su ƙasa da wata biyu kafin a rantsar da shi sai ake rige-rigen waɗannan guraren a je a yi maza a yi a gama to shi a matsayinsa na shugaba kuma a matsayinsa na mutanen na mutumin da yake ganin cewa ya kamata wasu mutane su rage asara kada su yi asara sai ba da shawara gurin gwamnati ya ce guraren gwamnati makabartu eh, makarantu eh, asibitoci duk waɗannan guraren ba su tsira ba to sai ya ba da shawara shawara aka bayar advisory aka kira shi ba mataki aka ɗauka mataki ne sai a je a dakatar da su amma wannan shawara aka bayar kuma ba gwamnatin aka ce an ba da shawara ba so waɗanda suke wannan abun aka ba su shawara cewa su fa daina gini a guraren da ya guraren gwamnati guraren utility na gwamnati to ni a gani na idan babu rami mai kawo rami idan har ba abin da ake ba wai ba wai laifi bane ko kuma wani abu ne ake yi wanda ba ba daidai ba to ai kamata ya ce waɗanda aka bawa su za su ɗauka ko su ɗauki shawara su yi abin da ya kamata ko kuma su bari May 29 ɗin kamar yadda suka ce mu jira Allah ya kawo mu sai su ga kuma mai gwamnati za ta ɗauki mataki a kai. Bayar da filaye ga jama'a ba gwamnatin Abdullahi Umar Ganduje ce ta fara wannan ba ana zargin madugunku jagoranku na kwankwasiya shi ma a lokacin da yake gwamna ya bayar da filaye. Shin me yasa shi bayar da filaye na gwamna eh, Ganduje ya zama aibu? Injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso bai yi haka ba a lokacinsa, wannan eh, Malam Ibrahim Shekaru bai yi haka ba a lokacinsa, kuma in akwai wanda yake da hujja ya ce a ga wata makaranta an yanka ko an yanki legal ko an yanki firamare ta sharanci ko an je an shiga tsauran firamare su a shanono an yanka ko an tafi wani gurare ko ranci mu wuraren da ake labi to inda an bayar ba su tar da su ma kwata kwata da ba su tarar da wuraren ma da su dauka su bayar ba maganar ba da fili dama dama ce ta gwamnati bayar ni kai na dina an bani fili kuma ba wani wanda zai inkari in an dauki in gwamnati ya dauki fili wanda aka yi layout aka fitar da tsari aka je aka bayar ba wanda yake inkari kuma shi kansa me yasa me yasa ba za ku gamsu da karfin iko da tsarin mulki ba gwamna ganduje da ya haka ba ya yi shawara ya mai ya tsaye da matsaya kuma amma yanzu a ce ku zo kuna cewa kuna ba mutane shawara kasi gini bacin gwamna ya sa hale musu. Ko baya wuce kai yanzu muna rule of law ne muna demokuraɗiyya demokuraɗiyya wadda ake shugabanta wadda rule of law ne yake jagoranta ta. Saboda haka abin da yasa ba za mu yarda da karfin iko ba shine a'a mu mun yarda da doka kuma doka bata bashi dama ya wannan ba. Akwai bambanci tsakanin fili da ginin gwamnati. Duk inda ginin gwamnati yake ya zama kadara. Kadarar gwamnati kuma bata ba wa gwamna dama ban ga wani guri ba ban ga inda ita land use act ta ce a ɗauki kwadarar gwamnati ko a bawa ɗa ko ya ko dan uwa ko wani na jiki babu inda aka yi haka idan har kuka ci gaba da bayar da wannan shawara kuma kuka karɓi mulki sannan abin da ake ta fargaba za ku yi wato rusau kuka zo kuka yi wanda zai ce ba talakan jihar Kano kuka rusa ba ya sa kuɗinsa ya yi ya sha gumi ya zuba kuɗinsa kuma ku zo ku rusa masa akan laifin da kuka zargi wani shugaba ya yi bacin shi talaka bai yi laifi ba me yasa za ku yi haka wani talaka ne a Kano kake ganin ya je ya gina makaranta talaka ne zai dauki miliyoyi ya rinka sakawa yana dauke eh, kadarorin al'umma yana ginawa anya ko talaka ne zai iya saka naira miliyan uku ya rinka sayan filin rumfa a challenge primary school ko ya saka miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ko miliyan biyu ko miliyan uku ko miliyan hudu ma da yadda da suke sayarwa ya je ya je ya shiga gaban rumfan mutane a a kasuwar kofar wambai ko kasuwar kantin kwari ko wasu makamanci haka duk talaka ne yake yi alhaji talakan kano abin da yake bukata musamman talakawa ma wanda suke na da cewa talaka wanda yake karkashin gwamnati yadda da ikon gwamnati shine talaka amma duk mutumin da ya zo ya shiga ya kauce hanya ko a tsari na zamantakewa wanda yake satar kaya wanda ya sata da wanda yake karɓa risiba wanda risiba din shi ma mai laifi ne ko laifin ma risiba a finar code ya fi nauyi akan laifin wanda yake sato kaya because idan babu shi risiban babu wanda zai zo ya wannan satar saboda haka mu magana da muke wada shine duk wanda ya san abin da yi daidai ne ba shi da ba shi da abin da zai damu sannan duk wanda ya san cewar ba mara gaskiya bane wanda ko ruwa ya shiga zai jibi to bai kamata ya damu ba dan mai girma zababban gwamnan jihar Kano ya fito ya ce a waɗanda suke yin gini a guraren gwamnati a makabartu a guraren da ba su dace ba ko kuma waɗanda za su je su ranto kuɗi su tuntuɓe mu misali ka ce za ka ranci kuɗi to shikenan waye da biya kuɗin nan ne in dai karanci in dai yanzu za ka yi rancen kuɗi to ko in dai tsakani da Allah wanda gwamnatin za ta biya kuɗin wanda za ta ita ce wanda za ta biya kuɗin kuma ita gwamnati ita ce wanda kake tsammanin ta zo ta biya tunda ita a tsarin doka babu vacuum saboda haka gwamnati ita tana tafiya ne ba wani ba ba in between saboda haka wani mutum ya zo ya ce a yanzu kawai bayan basussukan da ake zargin an karɓo kuma an yi son zuciya an yi abin da bai dace da su ba ko kuma an karkatar da su wani gurin da bai dace ba to kuma wai a ce kuma yanzu a zo a ƙara ɗaukar bashi a yi abin da ba shi kenan wani ana ganin cewar ba laifi ba ne ba wai ma wanda yake zaɓaɓɓen gwamna ba kowane dan Kano in ya fito ya ce a dole waɗannan abubuwan da ake a lura waɗannan abubuwan da ake a daina misali za ka zo ana mana ma'aikata dangane da hmm? maganar wato kafin mu zo ga ɗaukar ma'aikata mu duba batun karɓo bashi da zaɓaɓɓen gwamna jagoran ku abba gida gida ya bayar cewa kar a ba gwamnati mai ci wato bashi daga bankuna shin yanzu kuna nufin idan har sabo gwamnati ba yawwa mm. to yanzu kuna nufin cewa kamar idan har wata bukata ta gaggawa ta taso wa jama'ar jihar Kano ga mm. kuma gwamna yana da wata biyu a gabansa yanzu kuna jira kenan har sai an zo kun karɓi mulki sannan eh, sannan ayi abu jihar Kano tana da arziki da ba sai an karɓi bashi ba duk wata bukata ta gaggawa da zamu da suna alkinta mana revenue dinmu da wasu mutane ba su mai da nuna ne zama kayan su ba da wasu mutane ba su zo sun saka iyalansu a cikin al'amuran gwamnati suna zuwa suna da damalmala ko ina da ina ba da ba su zo sun lalata inda ake ba da ruwa ba da ba su zo sun shiga bangaren lafiya sun yi kano kane kane ba Ina da maganar ma yanzu gwamnatin jihar Kano sai dai a ce akwai biliyoyi kamar yadda wasu gwamnonin suke yi sai dai a ce a akwai biliyoyi ba maganar rance ba amma tun da misali an zo hanyar da ake samun kudaden shiga an bi ta an sa mata ido wasu mutane suna nan sai sun karbi nasu sun saka a aljihu tukunna sannan abin da ya rage a ba jihar sannan dole a rinka tunanin bari a je a ƙara ɗaura gwamnatin jihar nauyi saboda haka maganar da nake gaya maka gwamnatin jihar Kano tana daga cikin gwamnatocin da eh, ko kuma jihar Kano tana daga cikin jihohin da suke arziki da suke da arziki muna samun statutory allocation muna samun statutory allocation a kowace ƙananan hukumomi yau in ka zo ka ɗauko ƙananan hukumomin nan su kansu abin mamaki mutane suke magana ai su sun ɗauka ƙananan ne na ba ƙananan hukumomi kuɗi tunda ba sa ganin su ba san inda suke ba wasu mutane sun tare su suna nan sun mai da su kayan su sun mai da su kadarorin su yau al'umma jihar Kano Allah ya tsaya ya ce yau a kawo canji na al'umma Kano jihar Kano sun kawo sun tsaya sun kawo canji to kuma shikenan sai a zira musu ido su dinga abin da suke so kawai saboda kada wasu mutane su ce a an yi katsalandan katsalandan kuma a abin da ya jibince mu mu al'umma wannan ba wai wani hujja bace eh, zahabi ne wannan wani abu ne wanda kake ɗaukowa wanda is fantasy idan dai magana kake yi ta sai an yi rance za a yi wa jihar Kano jihar Kano wani abu suka tambaye su to me wanda za a yi wa jihar Kano su ƴan bangaren gandujiya suna cewa dama kusan kowanne wata a baya bayan nan eh, ba iya biyan ma'aikata albashi sai idan gwamnati ta ciyo bashi daga bankuna a hada a biya shin yanzu kuna nufin kenan tunda kun tsorata bankunan kar su ba gwamnatin ganduje bashi kuna nufin a jira biyan albashi kenan har sai kun zo anya wannan ba ba za a zarge ku da eh, wani abu na eh, sanya mutane cikin halin haula ba okay ba sa iya biyan albashin suke daukan ma'aikata yanzu suka dauki sama da mutum dubu suke saka su a cikin payroll duk ba sa iya daukan albashin suke yin wannan to ai sai ka tambaya to wani irin shugabanci ne ai na ga abin da shi gwamna mai barin gado ya faɗa cewa kamar babu sense of direction mu kuma sense of direction din ne ma yasa muka yi magana da ba mu san me za zamu yi mun shigo kila ba za zamu yi wannan maganar ba injina baka bi Yusuf da ba shi da blueprint wanda ya zauna ina zo zan kaza zan kaza zan kaza a maganar kuɗi ma da yake magana da izinin Allah zai jihar Kano to su ma waɗanda muke zargi yanzu sun tattare sun zo suka zo suka arzuta kansu suka arzuta ƴaƴansu ƴaƴansu ma su iya dukan kirji su ce su multi billionaires ne ban tare ita jihar Kano alhaji zahar kano ba talakawai ba talakar jiha ba ce to yanzu batun ma'aikata din nan batun ma'aikata din nan da kake maganar an ɗauka a baya bayan nan yanzu idan kuka aka rantsar da gwamnatin ku ina mako su kenan a ai magana kake yi ta abin da yake na daidai shi za ni ba ni da gwamnan Kano ba amma na tabbatar da cewa gwamnan Kano gwamna ne wanda ya da cewa al'umma jihar Kano ne suka bashi amana eh, kuma ni by my calling da irin bayanan da nake samu akwai lauje cikin nadi akan harkar ma'aikatan ma harkar ma biyan ma'aikatan akwai lauje cikin nadi kuma mun san da shi kuma yanzu wasu abubuwa da ake hada a ta matsayin a ma'aikatan kananan hukumomi da ma'aikatan da ita kanta gwamnatin jihar wani abu ne ake yi so ake kamar me ake cewa kamar kamar a rufe wasu abubuwa waɗanda suna nan za su fito za su fito fili kuma da izinin Allah ne a ganin cewar ba wanda yake buya a ƙarƙashin rana abu ɗaya ne muke yin magana a kai shine eh, duk abin da aka yi na a ga yadda za a yi a durƙusar da jihar nan da izinin Allah wannan gwamnatin ta shigo za ta yi duk abin da mai yiwuwa ta cibo jihar nan ta ɗago ta. Zan iya baka wani wani labari wanda lokacin na masa aikin anti-corruption ita wannan gwamnati lokacin na mata aikin anti-corruption akwai yaron da muka gani yana kas kas yake ya gaba secondary amma yana kas amma an saka masa fansho an saka masa gratuity yana kuma karɓar fansho bai taɓa sani bai ma san me aikin gwamnati ba amma akwai mutanen da suke yi irin wannan ake saka shi a tsarin albashi kuma mun gani mun yi recovery mun ma maiwa da gwamnati ina da hujjoji zan nuna maka amma yau wannan abun an ci gaba bayan mun ba gurin saboda me saboda waɗanda suke yi shafafu ne da mai kuma su ne suke da amana al'umma duk waɗannan abubuwan shi yake sa su tsoro yanzu dai an jitri shi za su kamo wannan su saki wannan su kamo wannan su saki wannan injiniya abu kabiru su baya kowa landan kuma magana da ya faɗa a matsayinsa na gwamnan kano zaɓaɓɓe ina ganin shef kowa state shi ya kowa stake ya fito ya ce waɗannan abubuwan da ake a yi su da hankali a yi su da caution kuma yin caution in ka san abin da kai ba ba ba laifi bane ko kuma abin da kai ba wai damuwa bane me damuwa ba wani abin da yake damuwa ba ma sai ka mai da martani ba amma barista abin shine me yasa ku da kuke kusa da injiniya Abba Kabiru Yusuf ba za ku ba shawara cewa yi hakuri da waɗannan shirye-shiryen me ake saurin me ake yi tunda kamar yadda wasu ke cewa 'yan eh, makonni ne suka rage abin haka me yasa ba za ku haƙura ba duk waɗannan abubuwan tukuna ku shiru ku je ku ci gaba da tsarin ku ba tare da kun tsorata wasu ko kuma kun kokarin kun kawo wani abu da zai iya tauye kokarin da ita gwamnati mai barin gado ta Abdullahi Umar Ganduje za ta yi wa jama'a jihar Kano ta cika alƙawarin ta ba Zaradina wannan ba magana tauyewa ba ce ba kuma katsalandan ba ne magana ake yi ta yanzu ana cikin transition period saboda haka abin da duk baka abu kabiru ba yana yi ne wai yana yi ne don son zuciya ko son kai ba magana ake yi ta mutanen sai da suka ga an ci zaɓe sannan suka kirkiro wannan Ka manta da sun zaman su su a tunanin su ba za a taɓa kada su ba a tunanin su kawai sun gama shirya gwamnati za ta wuce za a ɗora? kuma wani dama ya tsayar ya gaya musu cewa a'a wallahi duk abin da ce, ko abin da kuke so shi zai kawai Allah ya zo ya ikon sa Allah da sa yanda muka yi tawassuli muka roki Allah ya kada su Allah ya kawo ƙarshen irin wannan abubuwan da ake Allah ya kawo shi to yanzu kuma sai suka ɗauko maimakon a zo a mai da hankali wajen transition wanda duk ƙasa duk duniya ma haka ake yi a sai aka zo aka ɗauko waɗannan abubuwan ya za a zo a nemi a nemi a nemi bashi kamar yadda muka samu labari ma bashin da ake so so ake a zo a nemo har wasu ma suna magana yan kwangila suna neman za mu bada kaza a bamu kaza duk wannan abubuwan mun same shi mun samu labari ba komai ne za a fito a gaya maka ba saboda kila wani zaman da kake jin yana yi mu muke gaya masa daga daga daga daga daga bangarorin da aka bamu mu muke fitowa mu gaya musu mu ce to abu kaza ya faru abu kaza ya faru akwai abubuwa dama da shi ai ba ba shi yake zagaya ba mu ne zamu jiyo kuma mu faɗa ko za ce abu kaza ya dace kaza to daga kaka ce wa kaka tunanin wai mu ba ma bada shawararin ai wannan abu asali ma ila akwai abubuwan da mu muke faɗan a yin wanda shi a ganin sa ina ganin shi wannan ɗaukar matakin ya fi zama mota taku a yi saboda haka magana muke ta an yadda su ne da gwamnati ba wanda ya je ya ce a abin da kuke yi a dakatar da katsalandan ko a yi kaza kaza babu wanda ya ba wanda ya shiga al'amuran gwamnati magana muka yi kuma duk an tashi ba da shawara kamar maganar farko da aka yi magana aka yi akan waɗanda suke aikin kaga babu ruwan gwamnati in gwamnati ba ta da ruwa tsaki in kuma gwamnati ba ta ce je su gaba da yi ba kamar yadda muke zargi gwamnati ta ce su je su aikin idan ba ta ce ta ce su je su ba me dame ta ba abin da ya dame ta sannan sai magana ba da lamini Eh, magana magana magana da ba da lamiri ce aka yi waɗanda za su ba da lamiri su da za su ba da lamiri in sun gamsu za su ɗauki kuɗi su ba su ba wanda yana su amma kada kai tunanin nan da wata uku ka zo kuma wajen injiniya baka su ka ce a ga kuɗi mun zo mun ce ka biya mu to kai ba ka san adalci ba kai bai ko ba gane ba saboda a wannan lokacin shikenan to shikenan a wannan lokacin yanzu sai aka ranto kuɗi yanzu sai wannan gwamnati ta je ta gama abubuwan da za ta yi ta ranci kuɗi ta biya duk abin da za ta yi maka kyale ba ai magana ba ai komai ba to shikenan sai nan da gaba nan da wata uku kuma injiniya abu kabiru su ya shigo sai wanda aka ranci kudin sa ya zo ya ce sai an biya shi kudin sa shikenan mu kuma ya kake tunanin ya za a zo a tafi da al'amuran gwamnati koko adalci ne yanzu ka ce a yanzu su ne musu kaɗa London duk da ba sun za su rance ba duk da ba su abin nan ba sai yanzu sai ka tunanin cewa a to shikenan sai mu zira ido nan da kuma za a zo a ce mu je mu biya kuɗin mu kuma ya kake tunanin za a je a nemi kuɗi na za a nemi kuɗin mu kuma zo a soke al'umma nauyin da aka yi. To ga tambaya ta karshe ah, barista muhi. Eh, ana ta jita jita saboda irin waɗannan abubuwan da kuka ta yi ku fito da shawara nan yau a ce ga shawara daga zababban gwamna gobe a ce ga shawara daga zababban gwamna wasu ma kawai sun fara yada jita jita cewa za ku rushe masarautun jihar Kano da aka kirkiro ina maganar jita jitan nan take to an ba da shawara akan masarauta ne ko akwai shawara da aka fitar akan masarauta fargabar da ake yi yadda kuka fara ba da shawarar nan kamar ma za ta zo kan masarauta in to sai su bari tukunna ai duk sai saurin unguwar zo mata bari in an haihu ko sai ta wanke yaron saboda haka ni a gani na wannan ba ma shi bane magana a halin yanzu abin da yake magana a halin yanzu an fito da shawarwari su kuma sun rude kuma a cikin maganganun da muka yi kowa ma yana faɗe cewa muna firgita mutane ba wanda ake firgita alaji magana da suka faɗa cewa a hakuri zuwa mai 29 dama za a yi hakuri wa zai je shiga gidan gwamnati za sai mai 29 amma bayan mai 29 duk abubuwan da aka yi wa al'umma na ɓanna wannan ba ma shawara za a baya ba za a ɗauki mataki kuma da izinin Allah al'umma jihar Kano su kwantar da hankalin su duk abubuwan da yake musu kaikai in sun sa manjagara sun soka sun samu kuma kila ba manjagara za mu sa ba akwai abin da ya fi manjagara da zaka sa ka karkarce shi to amma barista da na yi tambaya ta karshe ga wata tambaya ta karshe da zan kawo don wani abin shi kita da wani <laughs> <laughs> eh, ku za ku so a ce yayin da kuka so ku yi sallama da gwamnati gwamnatin da za ta karbe ku nan da shekaru hudu eh, ita ma an muku irin wannan bin diddigin to ai haƙƙin gwamnati ne ta bincika ta yi ai dama ta gwamnati ai al'umma ce ai me gwamnati ne ai gwamnati combination ne na wasu al'umma wasu mutane wanda al'umma suka yi da su wakilce su to ai ba wani sabon abu a nan gurin ita wannan gwamnati da take ita bata bi diddigin ba <laughs> ba bi diddigin ba ba bi diddigi ai abubuwan da aka yi alaji bari baka misali a karan kankin kaina daga lokacin da na bar corruption babu abin da ba faɗa ba a ɗauko an ce kaza an ce kaza an ce kaza babu abu ɗaya ma wanda ya tabbata amma saboda haƙƙin gwamnati ne wa ya hana ta da gwamnati ga dama ta karɓe ta kama ni ta ce a na gaya mata ƙarya ce aka yi na faɗi ƙarya ma wannan bai hana ɗauke da kai ni kurkuku ba saboda mai saboda dama gwamnati ce duk duniyar nan ba wanda zai section 211 na constitution sai ba dama saboda haka magana ce ba wai bin diddigi ake ba magana ce ake yi ta kamar barawo ne na faɗa da mai kaya ka aiki mutum ya je ya yi maka aiki ya yi maka safara ya yi maka ciniki dan ka zo ka ce zo mi lissafi ai laifi ai ba laifi bane saboda haka lissafi za a yi za kuma a yi shi keke da keke al'umma ne suka ce zo ku zo ku duba mun kamar al'umma da kamfani ne yanzu wannan kamfanin kuma na al'ummar jihar Kano al'ummar jihar Kano suka yarda cewa a wannan board of directors da board of trustees sun ci amanar mu ku tashi bari mu zo mu kawo sababbi a kawo sababbi dan kawo ka ce ai audit doye a laifi duk shekara ba ba a audit ba a audition account ba a audition account na kamfani ko yanzu wannan kamfanin naka ba a yi audition sau da ba laifi bane magana ce ba kira mai shiga gawayi idan baka ci nanin bananin ba ta ci gaba saboda haka idan mutum ba shi da wani abu wanda yake tsoro to me yasa abu diddigin mana ai pre-conscious um, abin ake cewa uh, mind never fear any accusation saboda haka ita ciki da gaskiya uka ba ta huda saboda haka ba magana ce ta bin diddigi magana ce ta abinda al'ummar Kano suke so a yi musu kenan duk wanda ka duk inda ka shiga lungu da sako a garin nan na farko mutane sun damu yaya za a zo makarantun mu ba a kula da su ba an rufe mana makarantun kwana an rufe mana makarantun makarantun yan mata ba yaran mu da suke makarantu ba a basu abinci amma za a iya zuwa don rashin kunya da rashin tausayi a zo a yanki makarantar na a sayar kuma a san kuɗin aljihu kadarorin gwamnati yau gidan audiga gidan menene duk ba wani ba in ka zo ma gidan gwamnati ba a guri mai tsada a jiya sai a ce wai an sayarwa da wani naira miliyan uku ya kawo kuɗi ya je ya je lokaci duka ɗauka ya je ya sai da shi naira miliyan ɗari biyu duk kuma wasu ma kuma za ka ba ma ma'aikata ba ne saboda kawai Allah alaji akwai matsala ba kuma wallahi tallahi wannan abun ba za su huce ba haƙƙin al'umma ne muka karba kuma sai an yi abin da ya kamata kuma wannan abun na tabbatar ba zai hana injiniya Abu Kabiru Yusuf ya ci gaba da fito da shawarwarin da yake ganin cewa ya kamata a baya ba da kowanne rana kowanne minti kowanne awa kowace rana tana muna ƙara matsawa ne kusa da hannun oba wanda wani lokacin da izinin Allah ba ma magana shawara za a baya ba magana ce za a ɗauki mataki kuma matakan nan su ne wanda al'umma jihar Kano za su yi munna da su wanda dama su suke su suke sun kagu su ga irin wadda matakan. Barista Muhi Gado ɗaya daga cikin jigajigai a jam'iyyar NNPP wadda ta ci zaɓe a jihar Kano DCL Hausa tana maka godiya a kodayaushe da ka kasance tare da ku. Masha Allah, ma zahari na gode.